شوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره إلما ثم أثمان الأرجح ورابهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم ولا رهط لا ريب فيهم ألا نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وبن عوف وطلحة وعامر فهير وزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح وقال نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتي آي للصحابة تمدح yanzu magana ta kawo kan matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ahalin sunna bayan wannan sai matsayin masu abin nan ahalin gidan shi ahalul baiti mai matsayin su a wurin ahalin sunna shi sa mala yace wasu butsai rasulillahi ko bin khadijatin wa fatimatu zatul naqai tabahbahu kaji tsantsar aqida ta ahalus sunna mala yake cewa wa qul kace inna khairan nasi ba'da muhammadin lalle fiyayyen mutane bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin khair ismu tafdil ne na akhyar asalin shi akhyar ne kamar da ibnu malik yake cewa wa ghaliban aghnahum khairun wa shar min qawlin akhyarun minhu wa ashar la maimako su ce akhyar sai su khair maimako su ce ashar sai su ce shar wannan waɗannan lafusa guda biyu ba a tsora su kan ma'auni na af'alul kamar ka ce abin nan akbaru minhu ba za ka ce aka akhayru minhu ba sai dai ka ce khairun minhu wa kul ka ce ina khairan nasi ba da muhammadu lalle mutane bayan mazalar Allah tsira da aminci ala su tabbata a gare shi wazirahu ne manya manyan waziran shi manya manyan waziran shi suwa kenan wazira alfu tasniya wa kenan mutum biyu ko uku mutum biyu abubakar da umar mun samu nawa kenan biyu ma uthmanul arjahu sannan magana sannan sai uthman ibn affan a magana mafi inganci mun samu nawa kenan uku wa rabi'uhum na hudun khairu bariyati ba'dahum shine fiyayyen halittan Allah bayan su shine wa aliyun yana sayyidina ali haliful khairi kai ma abocin alheri kenan bil khairi munjihu shi ali bin abi talib da alheri aka san shi a akira ta ahlus sunna kenan masa mu nawa kenan hudu mala cewa wa innahum ka sani fa su din nan la rahaqu mutane ne yawan su da bai huce goma ba su ne arhaq wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun yan daba ne a garin gurbi ne da su yufsiduna fil ardi barna suke yi a bayan kasa ba sa neman gyara shi sa suka ce ta qasamu billahi su yi rantsuwa da Allah da duku duku za su yi su buge Annabi Salihu su kashe shi sannan gare waye su ce ba san wa waye ta'addancin ba hmm? kadai yanzu malam musulmi ce kadai to lafazan an rahat jumla ce na adadin mutanen da daga uku zuwa tara to amma abinda ma yake nufi nan shine al-asharatul mubashirin bil janna Musa ce wa innahum la rahatu la rayba fihim babu shakku a cikin su ala nujubil firdausi su fa waɗannan akan tozan aljanna firdausi suke dan ga kwana kana zaki su su suna kan tozan aljanna ne wanda yake mai zakin su kuma wata kila yana kan tozan la'arafi wannan mai shubha kenan Allah ya sauwake bin nuri tasrahu za a ga aljanna firdaus tana haskaka Kasu da haske tana haskaka Kasu. mun faɗi nawa hudu sa'idu nawa kenan wa sa'adu nawa kenan wa bin aufin wa talhatun wa amiru fihirin wa zubairun mumaddahu goma yi zama kake a haddace yanzu ka haddace al'asharatul mubashirina bil mana yake cewa waɗannan su ne al'asharatul na bil na yace Sa'idu wa Sa'adu wa ibn auf wa talhat wa amir fihr wa Zubairu al mumaddah sa'id da sa'ad sa'ad shine shine ibn abi waqas ibn auf shine abdurrahman ibn auf talha da amir amir shine amir fihr shine abu ubaida ibn jarrah aminu hadhihi al umma wa zubair zabira kuma shine ibn awwam al-mumaddah wanda ake bin shi kowannen sunan yana da falala mai zaman kanta waɗannan al'asharatu mubashirin bil janna kowanne ɗaya daga cikin su yana da falala mai zaman kanta yanzu ba lokacin karanta falala ba ne fashin baki ne kawai na ha'iya muke sai da Allah ta'ala kai wata daura in za a maimaita ta ko za a maimaita waɗansu abubuwa da sai dai ka san cewa falalar sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta karkasu kamar haka abu na farko dai suna da falala baki ɗayan su abu na biyu kuma akwai jama'a jama'a cikin su kamar yadda ashokani ya kawo lokacin da yake fassara tilka rusul faddala ba'dhum ala ba'd min man kalama Allah yake cewa kamar yadda Allah ta'ala bai ya fifita annabawa sun fi wasu haka nan sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wasu sun fi wasu idan kana karanta falalar sahabban manzon Allah a gaba ɗayan su to lalle zaka ba zaka huce suratu toba ba sai ka karanta da suna a ciki wasabiquna awwaluna min muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'ada lahum jannatin tajri tahta wa min tahtiha tahta qira'ata jumhur in banda ta abdullahi ibn kasir al-makki wanda ya karanta min tahtiha tajari tahta al-anhar khalidina fiha abada su waɗannan yan aljanna ne na har abada waɗannan Allah ya ba yan aljanna dan ka kwana kana aifata su wannan kai ka rage su kan yan aljanna ne zalikal fawzul azim wannan shine rabu mafi girman gaske Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su su waɗanda suka biyo bayan su sai da sharadi dan ce wa sabiquna awwalina wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ce wallazina taba'uhum bi ihsan sai waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa sai in ka kyautata amma su yan aljanna ne automatically gaba ɗayan su tsirar ibn hazm yake cewa sahabban manzan Allah dole ka yi itikadin su yan aljanna ne kamar ya faɗa cikin littafin sa ihtam sahabban manzan Allah yan aljanna ne gaba ɗayansu. ya je misira yana mukawala da kirista sai kirista suka ɗauko wasu littafai da 'yan shi'a suka rubuta wai za su kafa mai hujja ya ce waɗannan aiki 'yan wangu ne kiristoci isi yan wangu ne kiristoci a masafin maza Allah ai 'yan aljanna ne don Allah ya ce la ya minkum man an faƙa min ƙabalil fatahi wa ƙatala wula'ika a agwamu darajatan min allazina an faƙo min ba'adu wa ƙatalu wa kullan wa'adar al-husna Allah ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli fatahi wa qatal ba za a daidaita waɗanda suka ciyar da dukiya suka yaki kafin a bude maka ba lalle waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yaki kafin a bude maka sun fi falala akan waɗanda suka musulunta bayan fatahu makka ki zai ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu ay min ba'di fatahi makka wa qatalu sai Allah ya ce wa kullan wani shi ya kira nuna iwab wa kullu ta'ifatin minhum kowanne bangare duka bangarori guda biyu din wa'ada Allahu al-husna Allah ya mashi alƙawari na al ita ce aljanna ya mai kyakkyawan alƙawarin aljanna duk gaba ɗaya su biyu yanzu suwa ke ce wannan dole ka yi da ƙarin cewar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna sannan Allah makin Allah tsira da aminci Allah suka fata gare shi yana fada a cikin hadisi yana cewa la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina ku aibanta su fa wallazi nafsi bi yadihi ya zama fasara na rantse da wannan rayuwa ta ke ga za ta sako ke ga hannun shi ke ga hannun shi ai Allah ta'ala tani yadahu mabsuta ku kai fa yasha yawwa lau an faka hadukun misla uhudin zahaban makin Allah ke cewa da ɗaya daga cikin zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu an san dutsen uhudu wanda ya je ya je ya gan shi dutsen uhudu cikin dutse ne a garin madina tafkeken dutse ne makin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare ya ce nauyin dutsen uhudu na zinare ba na dala ba ba na naira ba ba na riyal ba duk waɗannan yayi ne ana magana zinare saboda duk lokacin da ka ji ana taba mai a ina ne zinare ne a wurin suke haƙowa in ka ji ana magana zinare to kowane kuɗi shi ike yi to ma'aikin Allah ke cewa abin nan mutum ɗaya daga cikin ku ya ciyar da nauyin dutsen hudu na zinare ya ce da shi fi sabilillah ba zai kai mut an dai san mujin nabi da muke fiti zakatu fitar da shi to sahabin manzo Allah da amincin Allah su tabbata gari ya dauki dai abin nan gero ko masara ko dawa ko shinkafa na abinci da yau da kullum ya dauka na wannan mujin nabin ya bayar fi sabilillah da ibayar kai kuma ka ciyar da dutsen na zinari ka ba zai kai nashi ba shi kan ya riga ya huce ladanka ba zai kai nashi ba ya ce ma balaga mudda hadihim wala na shi kai ba ma zai kai rabin ba rabin mudin nabi ma ba zai kai ba wani hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin akan hadisin abin abu sai al-khudri haka na imam muslim ya ruwaito shi ta hadisin abu huraira hadisi ɗaya mai karanta akan falalar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan hakan nan malam ya ambata ya ce fi fita li sahabati tamdahu za mu zo kan wannan daidai inda Allah ta'ala yake cewa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wallazina ma'ahu wadanda ke tare da shi su wa kenan yace ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum kaga wallazina ma'ahu Allah ya tabbata musu da ma'iyya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin falala ce ɗaya kenan ashiddau alal kufari no kenan biyu ruhama ubainahu no kenan uku tarahu ruka'an, sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana sai Allah ya ce menene yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhim min athar sujud sai Allah ya ce zalika masalhum fi tawra wannan shine abin nan misalin bayanin sifofin manzo Allah sallallahu ta'ala sahabban shi a cikin at-taura ma'ana ba ma a cikin qur'ani ba kenan tun cikin at-taura sai Allah ya ce wa masaluhum fil injili misalin da aka bar a cikin injila ka zar'in akhraja shatahu fa azara fastaghalaba fastawa ala suqihi yujibu surra li yaghiza bihim al-kufar Allah ta'ala yayi duk waɗannan ne domin kafare su ji haushi a bakanta makafarai shi ne dalilin da yasa Allah ta'ala ya haka sauraka abin nan da tsali fozan fozan yake cewa dukkan wani wanda yake kin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kafiri ne domin daga cikin hikimomin da Allah ta'ala ya ba su waɗannan falalar da ya ghiba bihimul kufa domin a bakanta makafare rai mutu bi ghibikum Allah ya sauke saurakan wannan shine falalar sabon manzo Allah tsira da minci Allah su tabbata a gare shi a dunkuli zaka iya kasa su ka ce al-khulafa ar-rashidun sune ajin farko a cikin su kuma Abubakar shine na farko sannan sai Umar to sannan sai wa an yi sabani akan wannan sannan sai Uthman ko sai Ali kisa ma yake cewa summa usmanul arjahu sannan sai usman ibn affan akan wanda yake wannan shine rin abu mafi rinjaye a mazhabin ahlus sunna daga nan kuma sai ali ibn abi talib kowanne ɗaya daga cikin su yana da falala masu tarin yawa mun ce ba sai mun karanta falala kowanne ba daga su kuma sai baqiyatul asharatu mubashirin bil janna bayan ka cire wannan hudu sai kuma sauran shirin da suka rage daga nan kuma sai ahlul badar wanda suka halarci yakin badar da manzalar tsira da aminci Allah tabbata gare yake cewa kai kai ka sani Allah ta'ala ya tsinkai mutanen badar ya ce eh malu mashi itu ku ji duk abin da zuwa gada maka daga fartu laku yawmal badar yawmal furqan yawmal taqal jama'an sannan kuma sai ahlul a ridwan wanda suka halarci abin nan baya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu balle shi a su ce wai fa ai yabtaguna fadlan min rabbihim tarahum ruk'an sujadan din nan to ai gani ida ne kawai to amma da yace yabtaguna gona min rabbihim fa to ya ce fa'alima ma fi qulubihim shi ya san abin da ke cikin zukatansu kuma yace laqad wallahi dan lamul iftida' sai qad gaba ɗayan su jawabul qasm ne al mahzuf wallahi laqad radiyallahu anil mu'minin idh bay'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim sannan kuma sai waɗanda suka musulunta kafin duk dai da za ka dinga bi mataki-mataki na falalar sabon manzan Allah sallahu ta'ala alaihi wasallam saboda sabon makin Allah suna da falala masu tarin yawa mana yake cewa wa inna abin nan wa kula khairar wa kul inna khairar nasi ba'ada muhammadin wa zirahu kidima tintini ba wai tun yanzu ba Suma usman al-arjahu wa rabihum na hudunsu khairul bariyati ba'dahum shine fiyayyen halitta Allah a zamanin shi Ali bin Abi Talib kenan wanda yake mazhaba ta ahlus sunna saka tsakiya su shi'a ba ruwansu da kowa sai ahlul baiti ahlul baitin waɗanda suka zaɓa? kamar da fashin bakin abun zai zo goban Allah ta'ala ya kai mu sai waɗanda suke so ka ci wannan domin suna da al'a'imma isna ashiriyya. guda nawa goma sha biyu Wa imam na farko alubi na biyu ba su sa manzan Allah ba ta zuwa ta bankaura sai na biyu alhassan sai na uku husaini to sauran goma sha ɗayan da suka rage duk gaba ɗayansu daga ziriyar husaini suka fito shi hassan ba shi da haihuwa ne bai haifa ba ne balle a samu wasu khalifofin daga cikin ziriyarsa. za mu faɗa muku laifin Hassan da suka ce wai yayi goban Allah ta'ala ya kai mu wai dan me ya sauka ya bawa mu ba abin nan muawiya bin abi sufyan wuri kuma kamar da kai kusan kirisoci hada baki ake da su ake da awar kashe annabi isa hakan nan shi a su kashe sayyidina husain wannan bayanin su za su goban Allah ta'ala ya kai mu a yana ya kashe shi a karbala kasa 'yan shi'a ce me yasa ba kashe shi madina kasa halin sunna ba eh lokacin da suka rubuto mai wasiƙa ita tafi kufa manya-manyan sahabbai irin su abdullahi bin umar su abdullahi bin abbas ta suka husaini karka tafi mutanen nan tun mutane ne kada ka tafi kada ka tafi suka jajja kunan shi to abinda allah ta'ala ya kaddara babu makawa to bil qadar maqduri fa ya da'amatu dini wa dini abu kamar da malam ya magana akai zamu zo kasancewa shi a kashe sai na in aka ce masu sa kashe na aliyu ba za ka yi musu ba malam yake cewa kula khairar qawlin ina ina muka tsaya wa innahum la rahatu mun zo na yake cewa su fa arrahatu jama'a ne la raiba fihi mu babu wani kokonto a cikin su ala nujibil firdausi suna kan tozan aljanna ta alfirdaus bin nuri da haske ta sarahu suke haskaka su sai lissafa mana sauran yace sa'idun wa sa'adun wa ibn wa talhatun wa amir fihirin wa zubair al-mumaddahu sai malam yace wa qul khaira qawlin fi sahabati kullihim ka faɗi kyakkyawar magana da mun yi magana ka faɗi magana mafi kyawu ba wai kyakkyawan magana ba magana mafi kyau Ka san akwai kyau akwai kyau wane ya fi kyau to mafi kyan za ka faɗa isa a halin suna da an cewa na ce radiyallahu anhu wa kula khaira ƙauli ka faɗi magana mawu abaci dangane da suke mukabɗinsu wala ta kufa anan kada ka zama mutum mai yawan suka mai suka ta aibu ka aibanta wannan wata jarahu ka muzanta wannan wannan ba shi ne a aƙidar 'yan shi'a ba shi ne imam malik ibn ana sai ce bai halitta a bai ma 'yan shi'a abin ake kira alfai'u arzikin ƙasa ko ganima da dai malamai suke saɓani kan menene fasara alfai'u ba dai zakka ba ne da allah ta'ala ya tabbata ita ga ahalul baiti ita afa Allahu ala rasul ahlil qura walizil qurba wal yatama wal masakin kai la yakuna dulatun kai la yakuna dulatun bainal aghniya minkum wama atakumur rasulu fakhufu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allah sai Allah ta'ala ya bayanin to su waɗannan waɗannan mutane da aka lissafa su su a ce lil fuqara al muhajirin alladhi min diyarihim yaftahuna fadlan إن الفقراء الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يطلب من الله ورضوانا صادقون سوى وأنا المهاجرون الله يقول أولئك هم الصادقون وأنا سوني ما سكتير قسكيا Allah ta'ala ya tsarkake almuhajirun kaɗayensu fukara al-muhajira al-muhajirin urju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu wa amwali aka fitar da su daga dukiyansu. dan me gona fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah ta'ala da yarda shi wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce ulaiikum musadiqun waɗannan su ne masu cikakken gaskiya waɗannan magana ta wa kenan ta almuhajirun sai ma malik ibn anas sai ce dan yana tattaunawa da wasu yan shi'a ne sai ya ce kuna cikin almuhajirun sai ce a'a sai imam malik ibn anas sai ce wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim sai wa kenan al ansar allazina tabawwa uddar wanda suka tsugunar da waɗanda aka yi hijira addar shine darul hijira birnin madina Allah ta'ala ya tsarkake su wallazina tabawwad dara wal iman min qabl min yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bima khassasa koda suna da tsananin bukata suna hakura su ba almuhajir sai Allah ya ce wa man yuqashu nafsihi duk wanda aka kiyaye shi ƙauro na zuciyarsa to fa ulaika humul muflihun wadannan sun sune al muflihun sune mutanen ina kenan mutanen madina sai imam malik ibn anas yace kana cikin mutanen madina yace a'a yace to wallahi na shaida baka cikin na ukun su na ukun su sune wallazina ja'u min ba'dihim sai waɗanda suka zo bayan al muhajirun suka zo bayan al ansar me suke cewa ya Allah ka gafarta ni nan ladina sabaquna bil iman suna cewa ya Allah ka gafarta ma yan uwanmu da suka rigaye mu da imani suwa kenan sabon manzan Allah ko mutum ya ki koya sosai riga shi da imani sai suke cewa wala taj'al fi qulubina ghillan karka sanya kowace irin tsangwama komai kankantarta ta sabon manzan Allah karka sanya a zuciyarmu haka waɗanda suka zo bayan almuhajirun wanda suka zo bayan al'ansar kai gana cikin kana ganin shi a suna cikin ɗaya daga waɗannan kasu sun uku kashi kai ba sa ciki to akan me za a ba su alfai'u ka ji fikin imam malik ibn anas ce baya gana a ba su to dan me za a ba su kaga annoba ce mutanen Shi a suke fa sabon manzan Allah gaba ɗaya sun yi ridda da rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dudu duwan suka rage ba su wuce uku ba to idan uku ne fatima tana cikin sahabban manzan Allah aliyu yana ciki hassan yana ciki musa mano kenan ta husefa dole ya fitar da ɗaya daga cikin waɗannan ha wata daban kenan ku to haka za ga abubuwan daman dandali ne na bata saboda haka tun da dandali ne na bata za ga haka ake ta tafiya shi sama ne yake cewa wala taku ta'anan kar ka zama mai yawan suka sai ga an ce ai wane ya gudu wane yayi kaza wane yayi kaza dan shi an zai aibanta maka sahabi da wata aya ka kallaci ayar ko kuma ka haddace qur'ani kawai shine hanya mafi sauki Allah ta'ala yana cewa أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san hakikanin ku kuna haƙinta kawunan ku da wa ake da sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ake war bangare nasu amma sai ya tsaya yana ba zai ƙara shiga ba me gaba fataba alaikum wa afa ankum fataba alaikum wa afa ankum ya ƙara shiga mana to amma daman cinciri ne wani bangare ne ne hudanci kamar yadda ka san sufanci a musulunci da suke jingina kansu kamar kiristanci ne wa da ƙani ne Hakanan shi an ci da yahudanci wa da kani ne ba wani bambancin da kasan addinin yahudanci addini ne haka shi'anci addini ne yana da shikashikan imaninsa yana da rukunan imaninsa idan bayani ya zo wani kara za a kai bayyana filla filla wanda kuma yake tsammani za a zo da littafin alkafi wanda yake ne kamar sahih bukhari wa ahlus sunna ka ji yadda babi ne mai zaman kanshi na zagin alu a abin da ba sa faɗa ciki Allah shi kiyaye jimalar umu mala abdul hab kano saura ga haka suke bi suke ta aibanta sabon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abin nan wala karsara kuma Allah wa adahu ta tuhsunhum bi izini hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun sai Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sai tsaya iyalan ba zai ƙara shiga wani bai ce wala kada a fa'auku haƙiƙa wallahi Allah ya muku afuwa sai ce ai wani ya gudu ranar uhud ya gudu amma Allah ya ce wala kada a ankum wallahi hakika Allah ya muku afuwa to sai ne ayyar da suka ce ayyar da suka ce ya gudu su suka ce an mai afuwa innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna shekwan bai ba abu ma bu wala kada a fallahu abu ka duba ga in ya tashi musu afuwa sai ya kawo tokidi wala kada a fallahu abu wallahi hakika tabbas Allah ta'ala ya yi musu afuwa daga za ta fahimci addinin shi'anci dandali ne sosai da sosai babu inda suka bi suka za a ka shiga aiwa addini barna ta yankan shi irin ta shi'anci a dada yanzu shi'anci yahudawa ne suka kirkire shi suka wata kofa ta yadda su shiga addinin musulunci in ba hadin ci yahudanci ba ne ai da ci na an ruguza kasar iran a shirinta na kera makamin uranium A makaji an hambare ta ce ake duk siya duk fada ne na kumfar baki ba abin da za su yi ma iran wai dan tana kera makamin nukiliya tun da yan uwarsu ce ba abin da za su yi mata amma iraki da yake shugabanta na wani lokaci yana da aƙirar sunna ni a sani na ban san iraki tana da miyan hudun shi'a ba sai bayan tafiyar saddam hussein ko kai da ka sani Su wani haka duk kasar da ke ta shi'anci ta je ta kera makamun nukiliyanta ba abin da ya shafi amurka da wannan al'amari kuma ka rubuta a kundin tarihinka nan ka ga cewa za su kai mata harin kawai siyasa ce ake kai su suka kirkire ta wata amurka ce mai zaman kanta amma bari ka gani in iran za ta gwada makamin nukiliya ba wani yahudawa da za ta gwada ka duba ga yadda za ta gwada shi kar ka taba jin wai cewar wa amurka za ta afka ma iran wai dan tana kera makamin nukiliya kan ma ya darsu a zuciyarta da inda za da tuna an yi saboda kausa ce wa kula khaira qawlin fi sahabati kullihim wala taqta anan kada ka zama mai yawan suka ta'ibu ka aibanta wannan wata jarahu ka muzanta wannan fa kana nataka alwahyu almubinu bi fadlihim haqiqa wahayi in an ce alwahyu ya shafi alwahyu alqur'ani walwahyu alhadisi wahayi na alqur'ani da kuma wahayi na hadisi gaba ɗayan su wahayin nan guda biyu nataq fa kana nataka alwahyu almubinu bi fadlihim haqiqa wahayi yayi hurci da falalasu su su kenan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil fatahi ayu a cikin suratul fatahi akwai ayoyi masu tarin yawa ayun jam'u taksir ne ba ayat ba ayat jam'u mu'annasu salim amma ayun jam'u taksir lissahabati akwai ayoyi masu tarin yawa lissahabati tamdahu ayun suna yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mun karanta wasu daga cikin ayoyi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu ashiddau alal kufari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana min allah wa ridwana فيما في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزيع ba شطاه فعزر فاستغلب فاستوى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من قال تعوينه biyu amma malam cewa ayun saboda haka waye zai dauki nauyin kawo mana waɗansu ayoyin a cikin surati fatahi a darasin mu na gobe mai zuwa banda waɗannan ayoyin akwai waɗansu ayoyin kuma cikin suratul fatahi suna yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an dora mu kowa zan iya tambayar kowa gobe akan ya zo da ayoyi da suke yaban manzo Allah sahabban manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare a cikin da fatahi banda waɗannan ayoyin guda biyu da na ambata na saboda haka babban abin da za ka sakan kama sahabban manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da su da shi shine kawai ka yarda da su kai musu addu'a dan in ba din sun yada addinin nan ba da tuni kowa yana ta yana maguzancin gidansu kowa kake ba tunda su suka ƙetare da shi suke wurjanja annabi tsira aminci Allah su tabbata a gare yana rasuwa wasu suke Madina wasu suka tsaya Madina kai wasu suke Makka wasu suke Bagdad, wasu suke shiga wasu suke Misr aka tarwatse domin yada wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba sun yi wannan ba da tuni kowa yana tsafin gidansu to amma har yanzu ai yan shi'a kan tsafin gidansu suke domin asalin kasar Iran bautar wuta suke yi ka ya tonar da kyau to har yanzu za a ga akwai ɗanɗanon wannan bautar cikin ibadunsu yanzu muna nawa ga wata na musulunci 26 ga watan zulhijja kaga bai wuce saura kwana hudu wannan shekara ta kare ba to ka kallaci bautar da suke yi a ranar goma ga wata ranar ashura yadda suke yankan jikinsu wai tun da hassan jinin shi ya zuba dole jinin kowa ya zuba a ƙasa ba su manta jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba a ƙasa rana Uhud ba yace kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum ba annabi ne a gabansu ba in ba haka ba inda haddan ta zuba jini ne ai da jinin manzan Allah ya fi jinin shi ka fahimci wannan to wannan fa ita ce naɗa tabar makunya da hauka da kamar da muka bayani shi'a su ne suka kashe sai na husaini kuma wannan ɗan kaɗan daga cikin bayanan da muke kowa zai gaskantu akan wannan mai in taimakon shi suke so su yi nisa ba su zo majinan ba ko ba kake ba amma sai kira shi ya je can to amma daman za Allah ce ala innal fitnata hahuna fitnar daman daga nan take yanzu fa a wurin a addinin shi'a wanda ya kai sayyidina umar shine afdal khalqillah kabarin shi hadda wafi ake mashi wata rana za mu zo muku da faifan bidiyon ku gani mun yi ma wasu alkawari ba mu nuna musu wahayin su kace ne eh eh abu lu'aratul majusi suna gani ba ne kai sayyidina umar ba to suna shi ne afdal khalqillah malam ka ji waɗansu abubuwa shi za mu kace muku yan uwan yahudawa ne yadda kake jin ba yahudi zai kashe mutum baya ji a jikin shi hakan nan dan shi'a zai iya kashe mutum ba abin da zai ji a cikin shi amma su nasara dama dama dama dama la tajidanna shadda